اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا waɗannan masu bin hanyoyin shaidan da abubuwan da yake kitsa masu matabbatar su ita ce wutar jahannama ba za su samu wani wajen gudu ba da za su fake zuwa gare shi yayin da Allah ya faɗi sakamakon mabiya shaidan sai ya ambaci sakamakon mabiya manzanni ya ce